Sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin ciki kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 30 ga watan Janairun shekarar 2023. kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga baban da kadun labarai. To baba, Majalisar Wakilan Najeriya ta yi watsi da wa'adin kwanaki goma da babban bankin kasar CBN ya kara na musayar tsofaffin takardun kuɗi. Haɗuran da wasu manyan motoci biyu suka yi a Najeriya ya yi sanadin mutuwar mutane ashirin. 'Yan tawaye masu ikirarin jihadi sun kashe mutane sha biyar a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. Kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji kira da talakawa suka yi ga masu neman takara a najeriya yayin da pdp ta gudanar da taro a jihar kebbi to fatan mu mu samu sabbin shugabanni waɗanda za su iya ceto mu cikin wanga halin da muke ciki halin da ake ciki yanzu wasu yankuna ma ana tunanin kawai ma zaɓen ba zai yiwu ba saboda matsalar rashin security kamar yadda muka alkawuranta muku a yau ne za mu fara kawo muku rahotanni na musamman a kan siyasar najeriya da zaben da za a yi a matakin jihohi kamar kowace safiyar litinin yau ma muna tafe da shirin ciki da gaskiya da sarfila hashin gumal zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama don jin kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe kwamitin wucin gadi da majalisar wakilai ta nada kan sabbin tsare-tsaren nera da manufar musanya nera ya yi watsi da wa'adin kwanaki goma da babban bankin najeriya cbn ya kara na musayar tsofaffin takardun kuɗi shugaban kwamitin kuma shugaban masu rinjaya majalisar wakilai alhassan adu dogo ya bayyana wa murya amurka cewa doka ta ashirin karamin sashi na uku hudu da biyar na dokar da ta kafa babban bankin ba ta ba da hurumin daukan wannan mataki ba gwamnan babban bankin najeriya da kuma bankin kansa cbn ba su ne suka yi kansu ba doka ce ta ƙasa ta yi su ita ce kuma ta ba su dama za su iya yin abin da ake kira canza kuɗi daga yanayin da suke ciki yanzu zuwa sabon tsari ko sabon salo wannan dokar da ta kafa su ta kuma ba su wannan damar ita ce a kashi na ashirin karamin sashe na uku da hudu da biyar ta ce babu wani sashe na wannan dokar da ya haramta amfani da tsohon kuɗi lokacin da aka canza shi har sai lokacin da ya kare don kansa babu kuɗi tsohon kuɗin babu shi a cikin tsarin kasuwanni da hada-hadar ciniki da ake yi. Shugaban kwamitin kuma shugaban masu rinjaya majalisar wakilai Alhassan Ado Doguwa a hirar shi da murya Amurka. Muna tafa da cikakken rahoto a shirinmu na hantsi. Hukumomin Najeriya sun ce mutane ashirin suka mutu a ƙarshen makon da ya gabata sakamakon haɗuran da wasu manyan motoci biyu suka yi a ɗaya daga cikin haɗuran wata babbar motar dakon kaya dauke da babbar kwantena ta yi karo da wata motar safa ta haya a Legas. Hukumar kula da zirga-zirga ababen hawa ta jihar Legas ko Lasma Lahadi ta ce sun yi nasarar ceto mutane hudu bayan shafa sawoyi hudu suna gudanar da aiki a Ojuleba da ke yankin kudu maso yammacin jihar. olufemi oke shi ne sakataren dindindin na lasma We've um, Ya ce mun kammala aikin ceton mun kai gawarwakin zuwa ɗakin ajiyar gawarwaki sannan ɗayar da aka ceto an kai ta asibiti inda take samun kulawar da ta dace za mu duba abin sosai za mu gudanar da bincike. Oke tolu ya ce an cire shingayen da hukumomi suka dora a jikin gadar domin hana manyan motoci hawa ya ce 'yan sanda za su gaba da gudanar da bincike kan lamarin wasu har-hara da aka kai a ƙauyukan gabashin congo da ake dangantawa da 'yan tawayen adf da ke da alaka da kungiyar is ya yi sanadin mutuwar akalla mutane sha biyar jiya lahadi kamar yadda jami'an yankin suka bayyana waɗannan kashe-kashe na baya-bayan nan dai na zuwa ne mako guda bayan wani hari makamancin wannan da ya yi sanadin mutuwar mutane fiye da ashirin an kai har-haren lokaci guda a wannan lahadin tsakanin karfe hudu na safe zuwa biyar na safe a ƙauyuka uku in ji diodone malangai malangai ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na afp cewa a ƙauyen manyala mun gano gawarwaki bakwai sannan a ofe akwai gawarwaki takwas da suka hada da mata bakwai ya kuma nuna cewa kila adadin waɗanda suka mutu na ƙarshe ya zarta haka wata majiyar ƙungiyar bada agaji ta tabbatar da mutuwar mutane bakwai a manyala da kuma akalla takwas a ofe an ba kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan a najeriya a yayin da lokaci ke kare matsawa ga zaɓuka da za a gudanar a najeriyar 'yan siyasa sun himmantu wurin neman nasu zaɓe duk da yake masu masu kada ƙuri'a na cike da buƙatu wanda gwamnatoci suka kasa warware musu kamar yadda wato haka kuma waɗannan matsalolin na ci gaba da ci musu tuwo a ƙwarya daga kebi muhammad nasir ya duba mana wannan batun yekuwar neman masu zaɓe a ƙasashen da ke bin tsarin demokuraɗiyya kamar najeriya takan mayar da alƙibla ne wajen yi wa jama'a alƙawalla waɗanda ba lallai ne a cika su ba ko da an samu mulki wannan lamarin haka ya fara a najeriya kuma har yanzu haka yake gudana domin 'yan takarar mukamai daban-daban na nan na shiga lungu da saƙo domin neman masu jefa musu ƙuri'a kamar wata ziyara da ɗan takarar shugabancin najeriya a ƙarƙashin jam'iyyar pdp atiku abubakar ya kai a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin ƙasar da farko wannan fargaba ta rashin tsaro da ake fama da ita a jihar kebbi da sauran mu maganin su idan Allah ya yarda na biyu wannan dam da ke ba ruwa ga manoma a jihar kebbi har da sokoto goronyo dam wanda yanzu ruwanta ya ragu domin me domin rashin kula da wannan dam muna so mu tabbatar muku da cewa za mu yashe wannan dam domin mu dawo da ruwan da ke zama a cikin wannan ɗan na uku na ɗauki alkawari cewa zan bude iyaka zan bude boda ba ɗan takarar kaɗai ba har ma jama'ar da ke rufa masa baya sukan shige gaba ga yin alkawalla ga jama'ar to sai dai jama'ar da ake neman ƙuri'ar su sun shafe tsawon lokaci suna fama da matsalolin rayuwa duk da yake an yi ta musu irin waɗannan alkawalla a can baya wasu daga cikinsu har yanzu suna da bukatu da suke son a magance musu sunana bello suleiman abinda muke so adalci misali npdp ta samu nasara to da ɗan apc da ɗan wata jam'iyya don allah a taru a mara wannan jam'iyya wadda ta samu nasara domin a kawo gaba ga wannan ja na farko dai abinda muke so a samu tsayayyen wutar lantarki saboda inga wutar lantarki ana iya samu wasu masana'antu su shigo ko wasu kamfuna su shigo domin matasa su samu abun yi sunana hajiya hadiza garba yar ta kai muna bukata ka akwai bukatoci da yawa makarantunmu muna son a kai musu kujerun da zama da littattafai asibitoci muna bukatar magani suna sunana nasiru sa'idu gulma to fatan mu samu sabbin shugabanni waɗanda za su iya ceto mu cikin wanga halin da muke ciki halin da ake ciki yanzu wasu yankuna ma ana tunanin kawai ma zaben ba zai yi ba saboda matsalar rashin security duk da yake alkawalan da 'yan takarar ke yi wasu lokuta sukan sha bamban da bukatun jama'a sai dai da yawa daga cikin 'yan najeriya na fatar ganin an samu cika alkawalan da ake ɗauka. ta yadda za a samu kawar da wasu matsaloli da suka rataya a haujin waɗannan alƙawalan da aka ɗaukar wa jama'a domin ko da an yi wasu alƙawala daga baya su ma a cika su. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. yanzu ko ga baban da ci gaban labaran duniya jiya lahadi kasashen rasha da ukraine suka yi ikirari masu cin karo da juna kan wanda ke da iko da yankin da ke kusa da Blahodadni a gabashin yankin Donetsk. Kamfanin sojojin hayar Rasha mai suna Wagner Group yana da awar cewa ya kwace ƙauyen, yayin da rundunar sojojin Ukraine suka ce dakarunta sun dakile harin wata rundunar sojan ukraine sun dakile har-har masu mamaya a yankunan da ke ne a yankin donetsk shugaban hafsan hafsoshin sojan ukraine ya bayyana haka a cikin rahoton da yake badawa kullum da safe yana mai nuni da faɗan da aka yi a ranar asabar ukraine ta ce dakaranta sun kuma dakile harin da rasha ta kai a wasu yankuna kusa da wasu matsugunai sha uku a yankin donetsk amma kamfanin wagner group wanda Amurka ta ayyana a matsayin kamfanin masu aikata laifuka na ƙasa da ƙasa, ya faɗa a cikin shafinsa na Telegram a ranar Asabar cewa wani rukunin dakarunsa sun kwace Blahodet ne. Kamfanin dillancin labaran Faransa AAP ya bayar da rahoton cewa babu wani tabbaci na kai tsaye daga ma'aikatar tsaron Rasha. Masu fafutuka na 'yan adawar ƙasar Siriya da kafafen yada labarai masu goyon bayan gwamnati sun ba da rahoton cewa jirage marasa matuƙa sun kai hari kan ayarin motocin da kwan kaya a gabashin siriya jim kaɗan bayan da suka tsallako daga ƙasar iraki harin na daren jiya lahadi ya zo ne a daidai lokacin da ake ƙara samun tashin hankali tsakanin iran da abokan hamayyar ta na yankin kawo yanzu da ya ba a bayyana ko suwa ne ke da hannu a harin da aka kai kan ayarin motocin a yankin bakmal da ke kan iyakar ƙasar siriya da wurin da mayaka masu samun goyon bayan Iran ke da karfi sosai. Wani ɗan adawa mai sa ido kan yakin da kuma wani gidan rediyo mai goyon bayan gwamnati sun ce harin ya shafi wasu manyan motoci shida ne masu ɗauke da firinji. Dan take dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin. karshen labaran duniyar kenan. a gaida baban da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla yanzu ko bari mu je ga rahotonmu na musamman akan siyasar Najeriya a matakin jihohi da ma babban birnin tarayya a daidai lokacin da babban zaben kasar ke kara karatowa. A yau za mu fara ne daga birnin tarayya Abuja inda wakiliyarmu Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoton. kakawar kuka kuri'ar kayancinka in ka rike makamanka ita za ta cece ka shugaban ƙasa a zamanin mulkin soja marigayi janar murtala ramat muhammad shi ne ya ayyana abuja a matsayin wuri da zai zama sabon babban birnin ƙasar a shekarar 1976 amma ba a tabbatar da ita a wannan matsayin ba sai a ranar goma sha biyu ga watan Disamba. na shekara 1991 lokacin da ta zama babban birnin tarayyar Najeriya. wanda a da garin Legas ne aka sani da wannan matsayin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Abuja na daga cikin birane da ke haɓaka cikin sauri a duniya. Sannan a ƙidaya da aka yi a shekara ta 2006 an ce birnin na da mutane 776,298 wanda ya zo na takwas a cikin ayarin manyan birane a kasar. A shekara 2015, birnin Abuja ya karu da kashi 35 cikin 100 na yawan al'umma, wanda ya sa aka yi kiyasin mutane sun kai miliyan shida a shekara ta 2016, wani abu da ya sa birnin ya zo na biyu mai yawan mutane bayan birnin Lagos. gwamnatin tarayya tana naɗawa binnin ministoci guda biyu da babban minista da kuma ƙaramin minista a yanzu akwai minista muhammad musa bello da mataimakiyarsa rahmatu tijjani aliyu minista muhammad bello shine na goma sha shida a cikin ayarin waɗanda suka rike binnin tun daga alif ɗari tara da saba'in da shida abuja ba jiha ba ce saboda haka ba sa yin zaben gwamnoni sai zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya Wannan birni yana da ƙananan hukumomi guda shida. Ana zaben shugabannin ƙananan hukumomin a duk bayan shekara uku. Shugaban hukumar zaɓe ta birnin tarayya wato Resident Electoral Commissioner a Turanci, Alhaji Yahaya Bello ya yi ƙarin haske. Muna Abuja muna da Senate seat ƙwaya guda ɗaya, muna da House of Reps ƙwaya guda biyu. sai zaben shugaban kasa wanda za a yi a yanzu duk wani kayan aiki a yi wannan zaben allah kai mu ranar 25 kashi fiye da 85 suna nan ko nan ofis ko suna area council dinmu ƙananan hukumomin guda shida abinda ba sa nan yanzu ya rage guda uku su ne ballot papers katin zabe saboda wannan muhimman abubuwa ne sai an kusa zabe suke zuwa sai kuma sakamakon zabe takardan shi ma baya nan an kusa sannan zai zo sannan mabi da su mutane da za su yi mana aiki tireni ɗinsu an kusa yanzu akwai 'yan asalin birnin tarayya waɗanda aka same su a cikin birnin Abuja da kewaye, waɗanda yawancinsu 'yan kabilar bagi ne tun fil azal. Suna da shugaban ƙungiyar 'yan asalin birnin tarayya wanda aka fi sani da Owida, Pasto Ɗanladi Jeji ya yi bayanin yadda suka ɗauki zaɓe da ake yi a birnin musamman ma na shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki da kuma yadda ya shafe su. Original Habitat Development Association yi wayar da kar mutanenmu duka kowa da kowa ya samu katin zaɓensa kowa ya shiga ya zaɓi wanda yake so wanda zai fita da mu a cikin wannan al'amarin da muna ciki a najeriya gaba daya na biyu muna tambaya muna roƙo shin muna yi zaɓe ga federal capital territory ne ko abuja ne muna so shugaban ƙasa wanda shine gwamna na birnin tarayya ya share mara hawaye ya bar wannan wuri mu samu jiha na Najeriya mu zama talatin Bayan wannan bayani na Pasto Ɗanladi Jeji Shi ne yasa na tambayi malama Zainab Aminu jami'an hulɗa da manema labarai a hukumar zaɓe ta ƙasa wanda su ne nauyin yin zaɓen ƙananan hukumomin shida ɗin ya rataya a wuyarsu ko yaya ake ciki bana za a yi zaɓen ƙananan hukumomin ne ta yi ƙarin bayani. 'Yan ƙasa indigens na babban birnin tarayya abuja su zaɓen da za su yi shi ne na da biyar ga wata fabrairu wato zaɓen shugaban ƙasa da kuma zaɓen 'yan majalisa dama zaben su ciyamomi ne da kansuloli wato shugabannin ƙananan hukumomi kenan area council da kansuloli kuma hukumar zaɓe ta ƙasa mai zamar kanta ita take shirya wannan zaben take gudanar da shi kamar yadda muka shirya shi muka kuma gudanar da shi a shekara ta 2022 a watan fabrairu saboda haka sai bayan shekara uku in allah ya kama shekara ta 2025 shine za a sake gudanar da zaben shugabannin ƙananan hukumomi din area councils da kuma council ashirin Ranar 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris ne ake sa ran za a yi zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki a babban birnin tarayyar Najeriya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Toma da lagai da Madina Dauda da wannan rahoto sai a ziyarci shafukanmu na yanar gizo da na sada zumunta domin jin waɗannan rahotanni na musamman akan zaben Najeriya. yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da sabon shirin ciki da gaskiya da har kullum da yi kokarin gano hakikanin gaskiyar lamarin da suka faru. Dan bin kadin waɗanda aka zalunta. A yau za mu ɗaura kan batun zargin mutuwar Malam Abdullahi a hannun 'yan sandan Najeriya. Ko kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim gunar ashirin da ya gabata ne muka fara ji daga lauya nasir sa'idu wanda ya gudanar da binciken kwakwaf kan zargin rundunar yaƙi da laifuka ta hanyar ƙarfi wato anti-violence section ta abuja ta azabtar da wani bawan allah mai suna malam abdullahi ismail har ya rasa ransa mun kuma mika wannan ƙorafi ga hukumar kula da 'yan sanda ta najeriya za ku ji irin matakin da hukumar ta sha alwashin ɗauka a yau lauya nasir zai ɗaura ne kan yadda aka gudanar da binciken musabbabin kisan Malam Abdullahi. Abun ban takaici shine wanda muka zo za mu tafi wannan aka je aka yi autopsy din akwai asibitoci a daga ofis din sas kamar yadda ka sani sas tana bayan garki. So akwai asibitin Aso bai fi kilomita hudu daga sas zuwa wajen ba akwai asibitin garki bai fi kilomita uku ba akwai asibitin wuse akwai asibitin metama wanda duka suna da kusanci da wannan ofis na sas amma ba a ɗauki gawan an kai su waɗannan wajajen ba sai aka ɗauki gawan aka kai ta can gwagwalada so ko da muka je gwagwalada mun yi kokarin mu tabbatar da muka samu shi pathologist din da mortuary attendant mu ji a wani yanayi ne aka kawo gawan saboda akwai in duka ne ai a yanda aka kawo gawan mochuari attendant din zai iya gane kan cewa ga yanayin da aka kawo gawa na karɓe ta a yanayi kaza akwai alaman duka kaza akwai kaza akwai kaza so motuari attendant din su ma sun ki bamu ma bayani akan yanayin da suka karɓa gawan a bayanin da suka yi kawai sun ce an kawo su 'yan sandan da suka zo sun zama zuwa asibiti aka tabbatar da ya mutu da aka tabbatar da ya mutu aka kawo musu shi ba su da gangar ne suka ƙi rubuta da dalilin da ya sa ya sanadi yanayin da suka samu gawan kila sun yi haka ne a zargin da muke yi sun yi haka ne kila domin su kare ainihin abin da ya bayyana na kan cewa dukan aka yi mishi so a ƙarshe dai ranar juma'an da ya wuce aka bi wannan juma'an da ya wuce kamar zai kama sha ɗaya ko sha biyu aka ba mu gawan shi marigayi ko da muka je karban gawan da yake sai da muka rubuta takarda kan a bamu gawan muka takardar mu mun nemi a bamu da gawan da motarsa da kuma duka sauran kayayyaki so ko da muka je karba an samu dan tuggu sakamakon su ma'aikatan mortuary din sun ce sai an ba su kudin ajiya uh, mun ce to a bamu rasit amma abin ya gagara an ba da sai da sun ce mu biya dubu tamanin da biyar daga baya aka yi ciniki da su aka ba su dubu arba'in da biyar shi ma din ba a ba mu rasid ba so daga nan muka ɗauke ta tana wari haka aka je aka yi mishi sutura aka birne shi amma da motarsa da kuma wayoyinsa da 'yan kuɗi da 'yan uwan suka faɗa duka ba a ba mu ba har yanzu kuma muna ta bi duk da kwamishinan 'yan sanda na fct ya ba da umarnin a bada to ba a bada ba amma abin takaicin a cikin al'amarin ga baki ɗaya shine babu yadda za a yi ɗan sanda daga wata jiha ya tashi ya je wani jiha da sunan ya je ya yi bincike su kuma 'yan sandan wancan jihan da suke da haƙƙin kara rayukan al'umman jihan da su ne za a taimaka a fito da wani daga jiha kuma su din ba za su bi ba'asi shugabannin al'umma ma particularly kamar a ce jiha irin jihar kano akwai shugabannin al'umma gwamnati ta san da wannan zancen ba su yi komi a kai ba mu kenan mun mai da kanmu kara zube ba mu damu da mutunci da kiman mutanenmu ba a zo har gida inda kake da gata a ɗauke ka a fito da kai a zo da kai wani gari a hallak a kashe ka bawan allah nan ya mutu ya bar mata biyu yana da yara guda goma yanzu dukkansu an mai da su marayu daman ana tafiya cikin yane babu ƙarfi to yanzu kuma yane yanayin rayuwarsu zai kasance game da gana malam abdullahi ismail azaba da jami'an 'yan sanda suka yi abuja har ya rasa ransa hukumar kula da 'yan sanda ta buƙaci iyalan su kai mata ƙorafi don ɗaukar matakin da ya dace da take zanta da filin ciki da gaskiya mamba a hukumar hajjiya naja'at muhammad ta ce sukan ɗauki matakan ladabtarwa da kan kai ga kora ga jami'an da suka ajiye hurumin aiki suka afka cin zarafin bil'adama don gadara suna sanye da kayan sarki da kuma bindiga ugu ko aka faɗa. To an yi wannan ma a Kano yau shekara biyu yaro abba. Ubansa da kansa ya kai shi police station. Da DPO da waye suka dinka dukan yaron nan sai da suka kashe sai da duk kashin da ke jikin yaron nan ya fashe. To mun je kotu an je kotu yaro ya ɗau lawyer iyaye sun ɗau lawyer an je kotu na farko dai mun dakatar da 'yan sanda mun kore su daga aikin 'yan sanda kuma an kotu ta zartar da hukuncin da ya hau kansu so ka gane ana iya yi amma illar is da duk wanda zai kawo saboda wato corruption da ke cikin police service commission idan aka kawo akwai cases da yawa so idan aka kawo su ma'aikatan police service commission su ne sai su ɓoye ni ina aiki a police service commission amma sai da na yi shekara biyu ina bin kesin na na shi wannan yaron da suka kashe abba a kano kuma aka kashe shi a local government ɗinsa na madobi to so, so wannan aikin nasu wannan abin da suka yi a laifi ne babba kamata a kawo ƙararsu mu kuma mu ga ya abin da za mu iya yi kuma mu kanmu ne muke kai su ma in an kore su daga aikin 'yan sandan kuma kotu duk hukuncin da ta zarce a kanta a kansu kuma kaga wannan na kotu ne to amma wannan matsalar wannan kisan da aka yi bara wanda na yi magana da lauyan shi yan uwan wannan da aka kama aka zo aka kashe su a hannun sars da ke nan abuja aka ɓoye gawar shi a gwagwalada shi ma kamar sun rubuta irin wannan kokin an kai ofishinku na hukumar sa ido akan ayyukan 'yan sanda amma watakila nan ma magana ma bata zo ga hukumar kuma ko? department ɗin da yan disciplinary department ɗin su ne babban matsala saboda sai a nemi fayil a rasa na ce maka shekara biyu ina bin fayil ɗin abba kashe abba da aka yi daga ƙarshe kotu ta zo ta ce sai an ba da diya ta ce za a ba da diya na miliyan 20 ig na polis aka ce zai ba da miliyan goma police service commission ta ba da miliyan goma har rana irin taiwa police service commission ta ki ba da nata miliyan goma amma IG shi ya ba da nasa miliyan saboda haka abin da nake kokari in ce in za su rubuto sai su rubuto amma a tabbatar kowane commissioner an danka masa takardar a hannunsa takardar karar da suka yi na 'yan sanda to in suka danka mana ni kamar yanzu aka danka min nawa ni zan iya bin sauran eh, eh, eh, colleagues ina wato 'yan uwan abokan aiki na zan iya bin su mu tabbatar da cewar an zartar da hukunci in Allah ya yarda in ba haka ba gaskiya akwai cases da yawa na shekara da shekaru wallahi boyewa suke su ma'aikatan gwamnatin su civil servants ba bala'in da ya wuce su to saboda haka mu dai a police service commission in dai aka kawo in kowa ma bai bani zan yi da karfin Allah zan samu ta fi kuma yanzu insha Allah insha Allah ina fata dai abubuwan za su dan gyaru amma gaskiya sai mun yi kamar muna yi kuma yanzu mun bude abin nan kaga da as commissioners din ba su ba su sa bincike ba sai muke dogaro da da su civil servants amma yanzu akan harkar discipline akwai kwamishina dan guda biyu ma duka su kuma kuma an sa kwamiti na bincike so ba ma jira a ce 'yan sanda ne za su bincike su kawo mana karar ɗan sanda don na ma kamar yadda kake kokari ka fahimta sunan din ma ba da ake saboda haka the best thing dai abin da ya fi shine su aiko mana in aka aiko kuma ai copy ga kowanne daga cikin to in aka yi haka to su sai waɗanda suke kan eh, disciplinary committee ɗin da suke lauyoyi ne suna da izinin da za su kira 'yan sandan su musu tambayoyi waɗanda suka yi laifin so kuma daga baya duk abin da suka gani kuma za su suna da ikon da za su kori 'yan sandan kuma a kai su kotu kotu kuma duk yadda ta yi da su kuma ka ganin ba mu da iko. Jami'ar hukumar kula da 'yan sandan Najeriya kenan Najat Atu Muhammad. masu raro da fatan dukkan masu matsala makamanciyar wannan su ma za su nemi hukumar kula da 'yan sanda domin su miƙa kukansu don tabbatar da an kwato musu haƙƙinsu. Sai a kasance da mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin Umar Faruk Musa da ke Abuja, ni Sarfila Hashin Gumel ke cewa muka kasance lafiya. To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Majalisar Wakilan Najeriya ta yi watsi da wa'adin kwanaki goma da babban bankin ƙasar CBN ya ƙara da musayar tsoffin takardun kuɗi. Haɗuran da wasu manyan motoci biyu suka yi a Najeriya ya sanadin mutuwar mutane ashirin. 'Yan tawaye masu ikirarin jihadi sun kashe mutane sha biyar a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo jiya lahadi kasashen rasha da ukraine suka yi ikirari masu cin karo da juna kan wanda ke da iko da yankin da ke kusa da blahodadne a gabashin yankin donetsk kamfanin sojojin hayar rasha mai suna wagner group yana da awar cewa ya kwace ƙauyen yayin da rundunar sojin ukraine suka ce dakarunta sun dakile harin To duka-duka da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci idan Allah ya kai mu da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wanda zai daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da Jumbe Hamza da ya shirya ya bada umarni da ba injiniyan mu na wannan safiyar Mr. Karl. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku. Salamu alaikum.